abubuwan da za ka yi ka mallaki zuciyar mace tafi son ka fiye da kowane ɗa namiji a duniya amma kafin nan idan wannan shine zuwan ku channel ɗinmu na farko da Allah ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa idan bidiyon mu ya burge ku ku danna mana alamar like kasance mai lissafawa tare da tauna dukkan wata magana kafin ka furta ta ga masoyiyarka bayan ta nuna maka amincewarta a soyayyarka kar da kasance mai takurawa tare da matsanantawa akan dole sai ta yi wani abu da ta nuna maka ba ta son yi a zahiri ko ta nuna maka alamun hakan domin kuwa hakan zai sanya ta fara gajiya tare da kosawa da kai a dukkan lokacin da kake son ta yi maka wani abu to ka gabatar mata da ka cikin siyasa da zolaya amma idan ka nuna mata dole to kuwa ba za ka samu yadda kake so ba idan ma ka samu an yi kenan kasance mai yin dukkan wani abu da kasan zai faranta mata ka kuma guji dukkan wani abu da kasan zai kuntata mata yi mata kyauta a lokacin da ba ta zaton samun hakan daga wajenka yin hakan zai sanya ka burge ta zai kuma ƙara sanya soyayyarka a cikin zuciyarta. kar da ka cika yi mata kyautar kuɗi ko ba ta abubuwa barkatai domin kuwa yawan yin hakan zai sanya ka kasa bambance cewa soyayyar gaskiya take yi maka ko kuma kuɗinka take so mace ba ta son takura ba ta son ka fiye maimaita mata abu ɗaya ba kuma ta son ka cika kushe wani ko wata a gabanta ba ta son a lokacin da kuke tare da ke nuna kulawa ko fifiko ko nuna wata tafi ta kyau ko wani abu makamancin haka mata suna son ka yabansu ka kasance mai bayyana mata cewa ita kyakkyawa ce a duk lokacin da kuka yi waya ko kuma kuke tare kake bayyana mata cewa muryarta na da daɗi sosai kuma kana samun natsuwa a duk lokacin da ka ji sautin muryarta. kake nuna mata cewa ta iya kwalliya kuma tana da tsafta a duk lokacin da kuka haɗu ko a waya ko a zahiri ko kuma ka tura mata saƙo to ka bayyana mata cewa kana son ta kafin ku rabu insha Allahu matuƙar ka kiyaye waɗannan ƙa'idojin to tabbas sai ka yi ma Allah godiya sirrin mallakar zuciya TV kana so ka san alamomin da zaka gane mace tana son ka kalli wannan bidiyon mun gode